والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ما سكلموا دسولارمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan ina mara da ku a wannan shiri na kyawawan ɗabi'u a yau da izinin allah maɗaukakin sarki za mu yi tsokaci ne game da ɗabi'a ta sakin fuska ma'ana mutum ya gamu da mutane da fuskarsa sakakkiya ba tare da ya haɗa fuskarsa ba ba tare da kitse fuska ba wannan ɗaya ne daga cikin kyawawan ɗabi'u hakan wannan ɗabi'ar tana da matakai kamar guda uku mataki na farko gamuwa da mutum da fuska wacce take sakakkiya ba haɗaɗɗiya ba mataki na biyu gamuwa da mutum da fuska wacce take ɗauke da murmushi hakan nan wacce take ɗauke da murmushi mataki na uku gamuwa da mutum yi ma mutum dariya hakan nan to wannan wannan matakin babu shakka wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar tana daga cikin kyawawan ɗabi'u wasu maluman ma suna kirgata daga cikin shika-shikai na kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wannan a halin wannan ɗabi'ar takan sa duk wanda aka gamu da shi da fuska sakakkiya ya ji cewa za a iya karɓarsa za a iya ƙaunarsa za a iya saurarensa za a iya agaza masa hakan saɓanin mutumin da ka game da shi ya kitsa fuskarsa ya haɗa ransa hakan nan sai mutum ya ji cewa wannan ba ma zai saurare ni ba ba a shirye yake karɓe ni ba kuma ba zai ƙaunace ni ba da sauransu hakan wani mai hikima yana cewa game da wani ya ce tarahu idha ma shi'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu zaka ganshi idan ka masa kai idan kaje masa zaka ganshi da fuskar sa dauke da murmushi da yaƙi da nuna bayyana farin ciki yace ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu kai ka ce kaje ne ka bashi abin da kaje ka roƙa a gurinsa hakan nan to wannan a ɗabi'a ce wacce take kyakkyawar ɗabi'a gamuwa da mutum da fuska sakakkiya gamuwa da mutane da murmushi hakan murmushin nan yakan nuna ƙauna yakan nuna kuma yadda yakan nuna ikirari da tabbatar da mutum akan abin da yake yakan nuna farin ciki alal misali sa'annan kuma wani lokaci yakan nuna wasu ababen daban hakan wani lokaci yakan nuna ma fushi na mutum hakan akwai yadda mutum zai sai a gane cewa wannan dai murmushin ba murmushi ne na yadda hakan nan ba kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka yi takhallufi a basu bi manzo sallallahu alaihi wasallam yaƙi ba ya zo shi yana baiwa manzo sallallahu alaihi wasallam haƙuri yana bayar da hanzarinsa ya ce fa tabassama tabassumal mughdab sai ya murmushi amma irin murmushin mutumin da yake fushi hakan na ta wani lokaci akan iya tantancewa akan iya bambancewa wani murmushin ma za ka gauna an cutar da shi sai kuma ya saka da murmushi mai hikima na cewa wala rubba mabtasama alkarimu ala al'adha wa fu'aduhu min harrihi ya ta'awwahu wani lokaci mutum mai karanci sai ka gama a cutar da shi sai ya murmushi ya ce wa fu'aduhu min harrihi ya ta'awahu alhalin ko zuciyarsa na konewa da zafin saboda zafin abin da aka yi masa to ala kulli hal amma al'asir game da murmushi shi da takan nuna yadda takan nuna amincewa da kuma karbuwa da kuma yiwuwar a karbi mutum yiwuwar a kaunaci mutum da kuma sauransu hakan tana nune zuwa ga wannan har ila yau kuma mataki na uku shine mataki na ma mutum yawa mutane dariya hakan to babu shakka wannan yakan sa mutum ya yi farin ciki yakan sa mutum ya samu nutsuwa saɓanin mutumin da ka game da shi ya kitsa fuska ya haɗa ransa hakan nan to babu shakka wannan ba za ka samu sakewa sosai da shi hakan nan wannan kyakkyawar ɗabi'ar tana daga cikin kyawawan ɗabi'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da su cikin hadisinsa yana cewa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa idan yin murmushinka a fuskar ɗan uwanka sadaka ce a gare ka cikin wani hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin taliq yace kada ka raina kyakkyawan aiki ko da ko ka gamu da mutane ne da wato ainihin fuska sakakkiya cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ka iya gama mutane da ma'ana wato ainihin hannunka ba ka ba wannan da wannan da wannan hakan nan amma za ka iya gamuwa da mutane da fuska wacce take sakakkiya da kuma bayyana musu a murmushi hakan nan to wannan yana daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura al'umma a kai yawa al'umma tarbiyya ya musu umarni da cewa su yi ruko da shi hakan kuma shi ma kansa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin halaye da ɗabi'o'i nasa kamar yadda ya zo shi cikin hadisin abdullah dan alharith yana cewa ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam a tirmidhi ya rawaito da sauransu cewa ban ga wani da ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam yin murmushi ba hakanan ya zo shi hadisin jarir yana cewa ma hajabani nabiyu sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu yace tunda na musulunta manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba sanya wani shamaki tsakanina da shi ba wala ra'ani illa tabassama fi wajhi yace bai kuma taba ganina ba face sai ya yi min murmushi a fuskata imamul bukhari ya rawaito wannan to wannan yana nuna mana wannan halin eh, na daga cikin halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam na daga cikin halaye waɗanda suke kyawawa ya kamata kuma mumini ya zama mai ruko da irin wannan halin hakan na a fara daga wato ainihin gidansa tsakaninsa da iyalansa manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi musu murmushi ya ma ta kai ma har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu dariya hakan ya taɓa shiga gidan nana aisha allah madoyin saki ya ƙara mata yadda sai ya ga kayan wasanta ta ɗan sake ta rufe su da wasu abubuwa ya ga yar bebenta hakan ga suna sai iska ta yaye mayafan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wannan fa ta ce ai banati waɗannan ai ma'ana ƴaƴan kaya ne na wasanta hakan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ke kuma tsakiyar su sai ta ce farasun wani doki ne doki ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ke kuma kan dokin ta ce ai doki ne mai fuka-fukai guda biyu hakan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita farasu lahu janahan doki mai fuka-fiki guda biyu ta ce baka ji labarin annabi suleiman ba yana da doki ma'ana mai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi ya kuma yi dariya hakan to da kulli hal abu ne da ake san ma'ana a same shi a cikin gidaje na mutane a same shi hakan nan tsakanin ma'aurata a same shi tsakanin hatta yayaye a gida tsakanin mutum da danginsa tsakanin mutum da makotarsa tsakanin mutum da abokanansa tsakanin ma mutum da abokan harka sa hakan nan a samu wannan ma'ana wato ainihin halin hakan hali ne wadda yake buɗa zuciya ta mutane ya kuma sanya farin ciki da aminci da kuma karbuwa hakan wani ma mai hikima yana cewa wa maktasabal da talibuha bi mithlil bishri wal wajhi tariqi yace masu ma'ana san wani abu na yabo da sauransu hakan nan ah, masu neman ba za su samu wannan ba kamar yadda ma'ana abin da zai taimaka musu cimma burinsu da samun biyan bukatunsu shine ma'ana fuska wacce take sakakkiya da kuma wato ainihin fuska wacce take mai wato dauke da murmushi hakan wannan yana da matukar muhimmanci ko lokacin da ma mutum ke da wata buƙatar ko ma ake da buƙata zuwa gare shi sakin fuskarsa da murmushinsa zai taimaka a iya bayyana masa wannan wato ainihin a buƙatar hakan nan to wannan yana daga cikin kyawawan halaye abin da ya wajaba akan musulmi dangane da wannan irin wannan sakin fuskar shine cewa mutum ya zama mai ruko da wannan sakin fuska ya zama mai iya yi wa mutane murmushi ya zama mai iya gamuwa da su da fuska sakakkiya hakan nan ya zama ne cewa kuma ya iya tantancewa da bambancewa ba mamaki akwai inda in yi murmushi in ana aikata wani mummunan aikin ne sai a ɗauka ai daidai ake aikatawa to sai ya kula a irin wannan gurin ba zai yi murmushi ba matukar za a fahimci wannan murmushin na tabbatar da mutane ne akan aikata abin da yake ba daidai ba hakan nan ba har ila yau hakan nan abin da ya shafi mace da miji musamman ma waɗanda ba maharamai ba ma'ana mutane maza da mata mutum sai ya mai da hankali kada ya murmushi murmushin da zai ba da ma'anar da ba ita yake nufi ba hakan nan ita ma mace sai ta mai da hankalinta kada ta wa wani murmushi murmushin da zai iya ba da ma'anar da ba wannan ma'anar take wato ainihin nufi ba hakan nan ba har ila yau yana daga cikin abin da ke kan mutane dangane da wannan hali na sakin fuska da wato ainihin murmushi hakan nan yana da kyau mutum ya iya yi wa 'ya'yayensa ma tarbiyya akan wato ainihin yin akan wato ainihin sakin fuska wa mutane hakan nan ya koya musu wannan ya nuna musu yadda ake yin wannan ya nuna musu ma amfaninsa hakan nan to wannan na daga cikin abin da ya kamata wani mai hikima yana cewa bunayya innal birra shay'un hayyinun ya kai dan karamin dana lallai albir daɗaɗawa mutane abu ne mai saukin gaske wajhun taliqun wa lisanun layyinun fuska sakakkiya sai mutane su ji daɗi su yi farin ciki su kuma amintu hakan nan su gane cewa ba ka nufinsu da wani sharri sai dai ma alkhairi hakan nan wa kuma lisanun layyinun da kuma harshe wadda yake mai wato ainihin sauƙi hakan nan ba harshe na zagin mutane da gaya wa mutane bakar magana ba. to wannan yana daga cikin abin a lura abin da ya kamata musulmi ya yi ya yi roƙo da kyawawan da sakin fuska ya san inda zai sake ma'ana fuskarsa hakan nan ya kuma yi wa 'ya'yansa tarbiyya akan wannan yana iya kuma ya kuma zama mai kiran mutane zuwa ga yin roƙo da wannan kyakkyawar ɗabi'ar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa hakan nan yace da mu la tahqiranna min al ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq kuma waɗannan hadisan suna nuna mana cewa kallo ma da mutum zai yi wa mutane mutane na kwarai na kirki da murmushi abu ne da za a rubuta masa lada na sadaka kamar yadda muka karanta muka fi waji akhika laka sadaka, hakan nan kuma sakin fuskar ma النبي صلى الله عليه وسلم يا كراش يتي معروفني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق زام سيا أنا آه، تارد فاتن شوا آه، زا بيومو دومين شي غبا دسولا لان آه، ون شري نكاوا ون دبيو أبن دمك فالأدي الله بامو لا وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته